Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da takwas Filistiyawa suka tattara sojojinsu domin su yaƙi Isra'ila, Akish ya ce wa Dauda. Sai ka sani fa, kai da mutanenka za ku tafi tare da ni da sojojina. Dauda ya ce, Kai da kanka za ka ga abin da bawanka zai yi, Akish ya ce, Da kyau, zan sa ka zama mai kare ni. Shawulu da Mayar Eddor Sama'ila dai ya riga ya rasu, dukan Isra'ila suka yi makokinsa suka binne shi a garinsa a Rama, Shawulu kuma ya kori duk masu duba da masu maitanci daga ƙasar. filistiya suka tattaru suka yi sansani a Shunem, Shawulu ya tattara dukan Isra'ila suka yi sansani a Gilbowa. Da Shawulu ya ga sojojin Filistiyawa sai ya ji tsoro, ya firgita ƙwarai. Ya nemi nufin Ubangiji, amma bai samu amsa daga wurin Ubangiji, ko ta wurin mafarki, ko ta wurin Urim, ko ta wurin annabawa ba. Shawul ya ce wa fadawansa, Ku nemo mini wata mace mai duba domin in tafi wurinta in yi tambaya. Suka ce, Akwai guda a Eddor. Sai Shawul ya sa waɗansu tufafi, ya ɓad da kama, shi da waɗansu mutum biyu suka tafi wurin matar da dare, ya ce mata, Ki yi mini duba ta hanyar sihiri, ki hawar mini duk wanda zai fāɗa miki, amma matar ta ce masa, Tabbatacce, ka dai san abin da Shawulu ya yi, ya karkashe masu duba da masu maitanci a ƙasar, me yasa kake sa mini tarko don ka sa a kashe ni? Shawulu ya rantse mata da Ubangiji ya ce, Muddin Ubangiji yana a raye, ba za a hukunta ki a kan wannan ba. sai matar ta ce, Wa kake so in hauro maka? Sai ya ce, Ki hauro mini da Sama'ila. Da matar ta ga Sama'ila, sai ta yi ihu da ƙarfi ta ce wa Shawulu, Me yasa ka ruɗe ni, kai ne Shawulu? Sai sarki ya ce mata, Kada ki ji tsoro, me kika gani? Matar ta ce, Na ga wani kurwa tana fitowa daga kansa. Ya ce, Yaya kamanninsa yake? Ta ce, Wani tsoho sanye da taguwa ne yake haurowa. Shawulu ya gane cewa Sama'ila ne, sai ya rusuna da furkarsa har ƙasa. Sama'ila ya ce wa Shawulu, Don me ka dame ni ta wurin hauro da ni? Shawulu ya ce, Ina cikin babban damuwa ce, Filistiyawa sun faɗa mini, Allah kuma ya juya mini baya, bai amsa mini ko ta mafarki ko kuma ta annabawa ba, saboda haka na kira ka don ka gaya mini abin yi. Sama'ila ya ce, Don me kake tambaya ta bayan Ubangiji ya rabu da kai, ya zama maƙiyinka? Ubangiji ya cika abin da ya yi magana ta wurina, Ubangiji ya fizge mulki daga hannunka, ya ba maƙwabcinka Dauda, gama ba ka yi biyayya ga Ubangiji ba, ba ka zartar da hukunci mai zafi a kan Amalekawa ba, saboda haka Ubangiji ya yi maka haka yau, Ubangiji zai ba da Isra'ila da kuma kai ga Filistiyawa, gobe kuwa da kai da ’ya'yanka za ku kasance tare da ni, Ubangiji kuma zai ba da sojojin Isra'ila a hannun Filistiyawa. Da jin maganar Sama'ila sai Shawulu ya fāɗi ƙasa warwas, tsoro ya kama shi ƙwarai, ba shi kuma da ƙarfi, domin bai ci komai ba dukan yini da kuma dukan dare. Da matar ta zo wurin Shawulu, ta ga shi a firgisa sai ta ce masa, Duba, baranyarka ta yi maka biyayya, ta yi ka sai da ranta, ta yi abin da kace ta yi, to, kai ma ka kasa kunne ga baranyarka, zan ba ka abinci ka ci don ka sami ƙarfin zuciya. Sai ya ƙi ya ce, Ba zan ci abinci ba, sai da bayinsa da mata suka roƙe shi, sa'an nan ya ji maganarsu, ya tashi daga ƙasa, ya zauna a bakin gado. Matar kuwa tana da maraƙin da take kiwo a gida, sai ta ɗauke shi nan da nan ta yanka, ta ɗauki garin fulawa ta kwaɓa, ta yi waina marar yisti, sai ta kawo wa Shawulu da bayinsa, kuwa suka ci, a daren nan suka tashi suka tafi.